kowace shekara ah, kuma ire-iren nan ibadodi waɗanda mawasim ne ana yin su ne ciba-ciba so ɗaya a shekara suna bukatan ah, a dinda tunatar da juna a kansu tunda ba abu ne wanda ake yi kullum ba akwai yiwuwar mutum ya manta da makamancin haka hadisai da dama sun zo daga wajen manzon Allah الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما سوى من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من المسلمين cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta zakatul fitr wadda muka fi sani da zakar fitakai sa'i daya daga dabino ko kuwa sa'i daya daga alkama akan kowane ɗa ko bawa ko namiji ko mace daga cikin musulmai maluma sun yi bayanai da dama akwai waɗanda suka ce mustahabbi ne ma idan mace tana da juna biyu wannan ɗa da ke cikin mahaifa shi ma a fitar mai suka ce yana da kyau idan aka yi haka kuma wannan yakan zama shafara ga masu azumi game da abubuwan da suka yi na wato kurakurai wato a cikin watan azumin su don haka wata sha'ira ce mai muhimmancin gaskiya wadda ba a bar kowa ba kaga hatta bawa shi ma an farlanta mai ya fitar idan yana da abin da zai ciyar da kansa a ranar idi to duk abin da ya zama surplus akan haka ana san shi kuma ya ciyar da miskinai da sa'i ɗaya ana fitar da wannan ne kafin a tafi sallan idi in ma da safe da sassafe kafin a tafi idi sai a fitar a je a fitar da mutanen da suka tantanta. malama suka ce za a iya fara fitarwa rana biyu kafin sallah kwanaki biyu kafin ranar sallah za a iya fara fitarwa daga wannan lokacin akwai akwai shazza sosai waɗanda uh, lanar ta fitilaiha a kan yaushe za a iya fitarwa amma mafi kusa shine waɗannan fitarwa can ranar wato kaman sallah sauran kwana biyu kaman daga gobe domin ya isa zuwa ga ah, waɗanda za a miƙa wa waɗannan wasu wannan sadaka sa'i ah, muddin nabi ne guda hudu ne sa'i ɗaya. kuma yanzu alhamdulillah ah, abubuwa sun yi sauƙi akwai za ga akwai ma'auni da ake ake sayarwa da zai yassare haka kuma idan mutum bai san amfani da ma'auni aka ce cikon hannu hannun mutumin da ba mai girma sosai ba kuma ba karami sosai ba hannaye biyu din nan idan aka hada so hudu idan aka diba so hudu shi ne sa'i shi ne sa'i daya to ana son a isar ga ma'abota shi kafin a fita sallan menene sallan iri. yana daga cikin hikimomi da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta hakan domin a takaita wato ko kuwa a hana mutane daga menene daga yin bara a ranar idi ya zanto kowa yana da abin da zai ci a wannan rana akwai matsala ta shin za a iya fitar da kima za a iya fitar da kima idan muka duba muka ce to kamar masara misali ko kuwa shinkafa misali muka ce sa'i din nan kamar zai yi mudu daya misali mudu daya da da kari ko kuma mudu daya daidai ko kuwa dan kasa sai mu ce nawa ne mu shin mutum zai iya fitar da kimar wannan zakatul fitar din a maimakon wato abinci malama sun yi sabani jamhurin malamai min min al-malikiyya wa shafi'iyya sun tafi a kan cewa ba za a fitar da kima ba domin manzon Allah sallallahu wa sallama abinci yayi umarni da shi abinci sahabbansa suka menene suka fitar an samu kaɗan daga cikin malamai magabata waɗanda suke ganin za a iya fitar da ƙima idan aka hango cewa Fitatta da fitatta fitar da wato equivalent ɗin abin da za a auna ɗin a kuɗi ya fi amfani kamar yadda imam taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ishara zuwa ga haka cikin majmu' alfatawa da sharaɗin cewa hakan shine ya fi amfani zuwa ga wadda ake son a baiwa wasu suka ce idan wadda ake son a baiwa yake ba na son abincin a bani kuɗin idan ya ce ba ya son abincin a bashi kuɗin suka ce a wannan halin za a iya bashi ko kuma idan aka auna cewa kuɗin zai fi mai amfani akan akan abincin sa'annan masu yawa daga cikin almu'asiru sun tafi akan cewa bayar da kima ya fi amfani akan bayar da kuɗi amma al'aslam wadda hankali ya fi kwanciya da shi shi ne ka fitar da ne abinci ka bayar da abinci tunda abinci shi ne al'aslam kuma ga shi an yi saɓani kuma saɓanin ya wato tsananta gaskiya to abin da ya fi kwanciyar hankali shi ne ka bayar da abinci ka bayar da abinci amma sa'an nan kamar yadda nake faɗi da safe wajen tafsiri cewa ba laifi ba ne idan ka bai wa mutum abinci ihsanal min ka kyautata ka bai wa mutum shinkafa ya ka kara mai da dubu biyar a da dubu biyu da dubu uku wannan a babin ihsani wannan ba laifi ba ne an fahimci wannan babu laifi idan ka menene idan ka yi haka amma fitar da haccin Allah da ya rataya a kanka shine ka auna abinci shi yafi kwanciyar hankali muna rufin Allah tabaraka wata ta'ala ya karba mana ah, da wannan da za mu yi ah, da abubuwan da muka gabatar wannan wata muna rufin Allah tabaraka wata ta'ala ya mana sakayya da gidan aljanna game da su sa'annan ah, kamar kwanaki uku ko hudu da suka wuce wani ya tambaya a nan cewa shi zai dafa shinkafa shi yanzu ya riga ya din shinkafa za a dafa a gidansa ranar sallah shin zai iya fitar da masara na ba da amsan cewa zai iya fitar da masara ko dawa ko gero ko makamancin haka ko da shi a gidan shi me za a ci shinkafa ba laifi ba ne abinda wato um, malaman fiqhu suke suke kallo shine uh, almana abinda ake cewa almana yani manakul hukum shi ake dubawa idan mutum ya ya fitar da zakansa na kai da masara shin ya yi discharging din nauyi da Allah ya daura mai tambayar da za a yi kenan idan a idan a ya yi discharging to ba a yin la'akari da abin da shi zai menene zai ci a gidansa an fahimci wannan duk da cewa dukkan mun san cewa ai ba a cin masara a ranar a ranar sallah ai bai zama common ba ai ko to abin da ya fi yawa a wannan arzikin namu shine cewa ba masara ake kiran sallah ba ko kuwa kamo ko ba ko ko ake damawa a ranar sallah ba amma wayannan abubuwan tutsi abin da ake kuma shine al-ijza domin haka abin da abin da ya fi shine ka fitar da abin da ake amfani da shi ake ci ranar sallah idan kana da menene idan kana da hali amma idan ka fitar da wani abin da ba shi ba kuma ba shin tambayan shi ne hal hiya mujzi'a za mu ce eh hiya mujzi'a za mu ce ka sauke nauyi an fahimci wannan wallahu ta'ala ala na'am wa alaikum salam akan na'am Hmm. Hmm. Hmm. Shi yana daga shi waɗanda ya kamata a baiwa ke. Mutumin da yana yi, kafin shekara ya kewayo sai Allah ya jarace shi, bai da hali. Bai da hali. Wannan, a wannan situation kaga shi babu zakatul fitr a kansa kenan ko babu babu bai da abin da zai yi zakatul fitr shi babu babu a kansa yasqut yani tasqut an a wannan halin kuma zai zanto daga cikin mutanen da suka tantanta a menene a ba kuma irin wayannan mutanen su suka fi shan wahala su ne allazina la yas'aluna an-nasa yahsabuhum al-jahilu aghniya min madha min at-ta'abbud su ne kuma suka idan ka dace da su ka fi samun lada su ba su tambaya kuma ma mutumin da ya jahilci condition din su zai cika aiwayar da mawadata ne zai ce mawadata ne Allah tabaraka wa ta'ala ambace su cikin alqur'ani yake la yas'alu lan nasa ilhafa wal mutumin da bai san condition din su ba zai ce from the face of it zai ce aiwayar da mawadata ne kuma su ba su tambaya to ire-ire wayannan mutanen su suka cancanci a yi menene a ba su na ne? na'am tabi'un lil abdan Thank you. Wadda ya tafi umra ya fitar da zakatul fitr ɗinsa a ina a Saudiya idan zai yi sallah ya fitar a ina ya fitar a Saudiya wannan abu ne mai sauki tabi'un domin malama su da ce zakatul fitr tabi'un li badani na'am tun da wani ne ke addu'a wai suke suke ta'amini babu laifi ya zanto ta'amini a wannan wajen ta'amini shi ya fi menene shi ya fi dacewa amma idan sunan manzan Allah aka ambato sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai a yi menene sai a yi mai sarari wallahu a'lam babu laifi babu fi a kansu amma bakinsa baya karatun alkur'ani zikiri ko maluma suka ce suka ce azkar dinnan shekul islam ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala yace la budda fiha min tahrik ash shafatayn zikiri dole ya zanto kana menene kana motsa menene labanka da zanto kana motsa labanka an fahimci wannan duk da cewa akwai nau'i na zikiri da ake yi da menene da zuci kamar yadda muka yi bayani a baya akwai nau'i na zikiri da ake yi da da zuci amma qur'ani in zaka karanta qur'ani ana son ka lafaza qur'ani ka harraka labanka wallahu a'lam idan za ka tafi aron kuɗi daga jaiz ba ka bincika suna da hanyoyi daban-daban da suke ba da aron kuɗi da shi sai ka bincika ka tantance wanne ne wani window ne daga cikin windows din da ake karban aron kuɗi kake son kai amfani da shi idan kai singling din shi out sai ka nemi menene hukuncinsa amma umuman umuman mana generally uh, suna da certification din shari'a committee committee din su wadda kuma malamai ne masana shari'ar musulunci da kuma masana uh, tattalin arziki umuman an fahimci wannan uh, kawai dai ta san ɗalibin ilimi wayansu abubuwan conscience ɗinka ba zai bari ba kai tun da kai akwai wani abin da la'alla ka hango wadda baka gamsu ba amma awamun nan kar ya zanto over sensitivity din dina ne zai sa in hana mutane karɓar lokacin jayi ba shi ya zane ki akwai malamai akwai shari'a committee wadda suke certifying din waɗannan transaction kuma kowane nau'i na abin da suke yi ina kyautata zaton cewa wa'annan shari'a kwamiti ɗin nasu sai da suka tantance kowane ɗayan su kuma suka bayan sun cewa an yi complying da menene an yi complying da shari'ar musulunci so based on that idan bina'an al'adashi mutum zai iya karɓa amma ni shawarar da zan baya idan ka je ka bincika wani irin loan kake son ka karba ka tambayi sharudan sai ka kawo wannan sharaɗin ka tambayi malami da kake da aminci da shi ya maka fatawa domin abin da ya shafi riba ba abin wasa ba ne gaskiya wannan ya sanatar da ni ah, tambayar da aka yi jiya ah, na samu kira a waya akan wannan tambayar akwai yiwuwar waɗanda suka fahimci cewa akwai yiwuwar akwai waɗanda suka fahimci cewa ɗaiɗaikun mutane za su yin aiki da wancan fatawa na cewa idan akwai lalura za a iya karɓar menene loan wadda ke attracting interest ba haka ba ne ana maganar tambayan salon tambayan shi ne cewa shugaba wadda kafin in ba da amsa sai da na sake fitar da abin da na fahimta da shugaba a cikin tambaya ne kamar irin tsari da muke ciki har na buga misali da shugaban kasa ko gwamna idan aka shiga hali na mafi na lalura wadda babu mafita sai an ciwo bashi kuma daular nan ba daular musulunci ba ne idan musulmai za su iya jurewa su ce tun da bashin nan sai da intanet mun hakura to ai daular ba na ba na musulmai kadai bane an fahimci wannan to wannan na daga cikin abubuwan da a shari'ar musulunci za a kawar da kai daga gare su ga mutumin da shari'a shari'ar musulunci ta halalta mai ya shiga siyasa wannan na daga cikin dattin da zai je kwaso ai shi bi hukmi mansibihi shi zai kwashi wannan dattin amma kuma kasancewan shi an daga mai kafa domin maslahan al'ummar musulmai cewa dole a ratsa siyasar nan dole a yi jagorancin nan da musulmai so shi sai aka kamar shigan soja shigan soja yanzu misali za mu ce maka ka shafe menene ka shafe gemu ka kaje ka shiga soja domin idan ka shafe gemu yanzu idan wani ya yanke gemunsa nawa ma za a nemi nawa ma a rasa wancan mutumin ya yanke gemu ni ma nawa sai tafi kaga shafe gemun ya tafi ta akan a kan shi kadai kaga mafsadan shafe gemu ya tafi ya tafi ta akan mutum daya amma maslahan shigar soja zai shafi wa zai shafi al'umma sai mu ce ka take wannan domin maslahan al'umma duk wayannan qawaid ne na shari'a malamai suke shine waɗannan hukunci hukunci a kansu domin haka wancan fatawan ba abu ne wadda ɗaiɗaikun mutane ba a buɗe irin wannan kofar ai ɗaiɗaikun mutane za su yi amfani da shi da haka idan mutum ya zo na ce mota ta ɗin ta tuba na shiga lalura zan canza mota sai je bugo non ya ce ya ce wannan lalura ne idan baka canza motan ba za ka mutu maluma suka ce ba laluran ba sai dai ranka zai fita da haka lalurar da zai haramta maka karɓar loan wadda zai attractive interest sai ka yi ardin laluran akan malami ce malam ina da lalura iri kaza kuma babu mafita malamin shi zai duba zai auna wannan lalura sai maka batawa. an fahimci wannan na'am mutum yana da mai gida wanda ba musulmi ba kuma yana da kyautatawa sosai shi yasa yake son sa menene hukuncin haka menene hukuncin haka wannan ɗabi'an ɗan adam kenan an fahimci wannan ɗabi'an ɗan adam yake ahsan ila nasi tasta'bid qulubahum wa qala ma ta'bada al-ihsanu insan ka kyautata wa mutane za ka mallaki zukatansu yake sau da yawa kyautatawa yana yana sanya mutane su zanto abin mallakan mai kyautatawa to a irin wannan halin sai ka kula da menene da zuciyarka kyautatawa ana mai da kyautatawa da kyautatawa amma ba za ka bari ai akwai wani abu tare da shi ah, a ayoyi na gaba akwai ayoyi da za su zo a gaba wanda za su sake fitar da aqidar al-alwala wal bara din nan shi sun na kasancewar na najasa najasa da suke da shi najasa ce ma'anawiyya ba physical najasa bane ba tangible najasa bane malama suka ce najasar ita ce wannan kafircin an fahimci wannan yanzu misali ka ce a ah, wani ce Mr. Joseph Mr. John Mr. Matthew mutane ne masu kyawawan halaye wannan shi ne adalci irin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa annajashi yake akwai wani sarki wadda baya yadda a zalunci kowa a karkashin mulkinsa najashi a ranar nan da manzo Allah yake faɗin wannan magana najashi ba musulmi bane ko wannan shi ne adalci an fahimci wannan shi ya sa ma manzon Allah ya zaɓi garin cewa a yi hijira zuwa garin domin duk da cewa shi ba musulmi bane amma ba zai bari a yi menene ba a yi zalunci ba a wannan wajen sai sai murakaban menene murakaban zuciyarka a yadda sansa ba zai zauna a zuciyarka ba an fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam a wannan halin ya yi sallan isha bai cika raka ɗaya ba bai tana ba sai da ya da sallan tarawih a wannan wajen sai ne ne ta sallan isha domin tazaran ya yi ne da yawa na wani menene me tambayan da menene da watan aihuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da watan ramadan wanne ne yafi daraja to wani wata aka haifi annabi to sai mu fara sanin watan da aka haifi annabi na kafin mu fara muqarana ko da haka mai tambayan shekara da zuwa sai ya rubuto ya ce wata kaza da aka haifi annabi sallallahu alaihi sallama da sauran watanni wanne ne ya fi balala a wannan wajen sai mu yi striking dan comparison amma yanzu kawai ta from the window kana son mu maka identifying ɗin watan da aka yi annabi sa'annan mu mu nan mu yi comparing falala a addinin musulunci ba a tasin falala zuwa ga wani abu face wannan abin da nassi ya fitar da shi yake yana da falala an fahimci wannan wayansu mutane sun suna fakewa da ire-iren wayannan abubuwan da a shari'ar musulunci ba su da wani ba su da wani kima an fahimci wannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da kansa bai bai bai nuna mana wani ibada wadda ake yi a cikin a cikin wani wata domin a watan aka menene ba ranar da aka haife shi shine abin da a shari'ar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara ya ja hankalin mu zuwa gare shi da aka tambaye shi kana azumtar ranar litinin da ranar alhamis mafi yawan mutane da suke ikirarin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka je ka same su su ne mutane da suka fi nisa da azumtar ranar litinin ranar da aka aka haifi manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina azumtar ranar litinin ne domin ranar aka menene aka haife ni idan idan akwai wani abu wanda tajawuzan za a ce mai maulidi to wannan shine azimtan yaushe azimtan ranar litinin idan idan idan muka yadda cewa kana son kana son ka girmama ranar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi ba ba sai ka jira shekara ya zagayo ba ai kowane sati akwai litinin sai da ka dinga yin azumin yaushe ranar litinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine mai ranar aihuwan abin da yake yi kenan an fahimci wannan wallahu ta'ala ala na'am mutane sun rubuto suna bukatar addu'a Allah tabaraka wa ta ya amsa addu'o'in su Allah ya san bukatun su Allah ta tabaraka wa ta'ala ya biya akwai tambaya ta karshe na eh bisa Thank you.

zaman kanshi wannan topic ne na lecture wannan al'ayyar harshen za a iya nika mutumin da kake son ka bashi masara sai domin tausayinsa za ka iya nika masaran kafin ka bayar babu laifi mako babu laifi ka yi wannan yana daidai da kyautatawa da muka ce bayan ka ba mutum ka ba shi sadaka ta tafi amma mabukaci ne sa'annan za ka iya fitar da zakatul fitr daga wannan angon ka kai wancan angon idan a wancan angon mabukata suke babu laifi za a iya kaiwa ga inda mabukatan suke idan wa'annan da suke wannan angon san wadatu ko ko mafi yawa kaga an ba su amma kana sanar da mabukata a wancan wani waje wanda ba angon nan ba duk wa'annan za a iya menene za a yi da wannan za mu dafa aya a nan bi'in Allah tabaraka wa ta'ala kafin hakan muna wa kwamiti din masallacin nan godiya da ɗawainiya da suka yi ta daukawa na yadda tafsirin yake gudana sanya mai a janareta gyara waje da mutane suke zama da sauransu Allah tabaraka wa ta'ala ya san ku ɗaya bayan ɗaya ya san adireshin muna roƙon Allah ya saka ya muku sakayya da aljanna duk wanda ya bada gudunmawa wajen wannan tafsirin ya kasance ya gudana waɗanda suke ɗaukar nauyin a saka a gidan rediyo waɗanda suka ɗauki nauyin a yi live streaming intanet ta dawa a nigeria.com muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya masa kai da alkhairi mu da muke harantowa baki daya muna roƙon Allah ta tabaraka wata ala ya sa wayannan fuskokin su haɗu cikin da firdausil a'la muna roƙon Allah ta tabaraka wata ala zaman da muke yi a wannan wajen kullum tun da aka fara watan azumin Ramadana ya sa cikin mizanin hasanatin amma godiya ta musamman ga shugabanni a cikin society dinmu jagorori waɗanda zuwansu a nan wajen ni na san amma ba domin karuwan ilimi ba ne face domin neman lada da kuma karfafa wannan almajiri da yake wannan tafsirin makamancin profesa Allah tabaraka wa ta'ala profesa Fuji Allah tabaraka wata ala ya saka da fere. Allah tabaraka wata ala ya kare mana prof suna daga cikin mutanen da muke alfahari da su har kullum muna roƙon Allah tabaraka wataala ya yawaita mana ire-iren su akwai mutanen da za ka ga za ga wai a society din ma da ake cewa yan boko sai ga kansu na kumburi kansu na kumburi yan boko ya ce mutum dan boko ma'ana abin ya fara daukan wani ma'ana mara kyau in aka ce mutum dan boko shi ne ba ruwan shi da Allah kenan ai wani dan boko ne to ba ruwan shi da Allah kenan to karka yadda a dinga ce maka domin mustalah din ya zama abu mara kyau karka yadda a dinga ce maka dan boko ana son a haɗa ka dangantaka da shi ranke ce ai wani dan boko ne to in ka je gidan shi zaka ga boko kenan abin ya zama abu mara kyau kenan to sai ka ga idan bokon take alfahari da shi waɗanda suka yi bokon suka kai kololo a bokon ga sanan suna neman Allah suna neman yardan Allah wani zai zai ga digiri yanzu nan ba yana batilin da first digiri ne ba amma shi kanshi ya fi na kowa girma yana wa Allah girman kai yana wa manzon Allah girman kai yana ganin kaman duniyar nan a tafin hannunsa take wayannan mutane muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita mana gira-giran amma ah, ah, Justice Abdullahi mai wada ah, kasancewan shi baya gari shi ma yana da cikin mutanen da suke zuwa wannan majalisi domin su karfafa mu kasancewansa a wajen yana kara mana karfin gwiwa ne muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu dukkan mu ɗaiɗaikun mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya wa kowa sakayya da aljanna bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana su gaba ki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace da daren lailatul qadr za mu iya cewa ya sa Allah ya sa mun dace kuma za mu iya cewa Allah ya sa mu dace tun da sauran ishirin da tara a gaba amma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala cikin falalarsa da ni'amarsa ya biya mana bukatun mu gaba kidan na alkhairi domin Allah tabaraka wa ta'ala idan ya biya bukatun mu ba zai rage cikin mulkin ta da komai ba dan haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya bukatun mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamacin mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamacin mu a yau da akwai tafsirin da muka yi da turanci domin yan uwa da ba su jin Hausa ma'aikata da sauransu haka yau da safe ah, jiya akwai tambayar da aka rubuto wanda ya taba ni sosai wanda wani bawan Allah ya ce mahaifiyarsa musulma ce ta auri wanda ba musulmi ba ta haife su su biyar amma shi Allah ya ciyar da shi zuwa zuwa ga musulunci shi kadai kuma yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa da mahaifiyarsa da mahaifinsa da sauran uwan nasa duk da musulunta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan bukatan na wannan dan uwa namu Allah tabaraka wa ta'ala ya biya masa shi babu ne wanda babu abin da ke gagarar Allah kamar yadda shi Allah ya shigar da shi musulunci su ma da zai iya dawo da musulunci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa su musulunta muna roƙon Allah subhanahu wataala mu da muke musulmai ya tabbatar da jadalar mu akan addini har zuwa ga lokacin da zamu koma zuwa gare shi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين